يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sa yau muna ranar shida ga watan biyar shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da bakwai ko ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi na biyun rahma na babban malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi a durusun wa ibarihar wa دروس هذه الغزوة من دروس هذه الغزوة وعبرها شافي ندريد تماما هو so da haka abu na farko da malam ya fara kawowa cikin darussan da aka koya game da yakin uhud yace ta'riful mu'minina bi su'i aqibatil ma'siyah an sanar da bayin Allah mu'minai munin ƙarshen al'amarin saƙo duk sanda bawa ya yi saƙo to zai ga mummunan sakamako a ƙarshe to musulmi sun fahimci haka ƙuru-ƙuru a yakin da aka gudanar na uhudu walfashin da kuma rauni da ke samun mutum watanazo da kuma ja'in ja da jayayya da saƙo ke jawo wa annan ladhi asabahum kuma haƙiƙa abin da ya samu al'ummar musulmai a wannan yaƙi huwa lidhalika sabab ya faru da su ne saboda wannan sanadi ko sababi na sako da suka aiwatar kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'ada tabbas haƙiƙa Allah ya wato gaskanta muku alkawarinsa na cewar zai ba ku nasara akan abokan karawanku kafirai id tuhissunahum bi idni inda kuka rika tumbike su kuna wato musu kisan are dangi da bahaushe yake cewa da izini na ubangiji hatta idza fashiltum har sai da kuka rauni tuku wa tanaza'tum kuka ja fil amri game da al'amarin da manzo ya ce kada ku wato ainihin sauka da kan dutse a matsayin ku na wanda za ku kare sauran al'ummar musulmi ta hanyar harbi wa asaitum kuka saba wannan umarni na manzo na ku tabbata akan wannan dutse kar ku sauka min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya riga ya nuna muku abin da kuke son samu kuke son gani na nasara minkum man yuridu dunya cikin ku akwai waɗanda suke da nufin duniya gane ganima yasa kuka wato ani saba umarni wa minkum man yuridu al-akhirah da cikin ku kuma akwai wanda suke nufin lahira dan haka dukkan da aka yi su ba su sauka daga inda aka ce tabbata ba thumma sarafakum anhum sannan Allah ya juyar da fuskokin ku da kuma wato ainihin shirin ku daga abokan karawarku kuka tafi ga ɗiban ganima liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku wala qad afa ankum tabbas ya yafe muku abin da kuka falamma baqu aqibata ma'siyatin lirrasul sallallahu alaihi wa sallam yayin da suka dandani rashin daɗin ƙarshen al'amarin saba wasu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wata na suka kuma wato ɗanɗani rashin daɗin ja'in jassu wa fashlihim da kuma raunin da suka samu a ta dalilin haka kano ba da zalika bayan faruwa haka sai suka kasance a shadda hadaran sun fi kowa taka tsantsan wa ya da faɗakuwa wata harruzan da kuma wato ainihin tsantseni da kulawa tsare kai min asbabil khidlani daga wato ainihin sanadai ko dalilai da za su iya jawo bawa itaɓi saboda haka hakan ya zama musu karatu ya eh, kakan yi kuskure ya zama maka makaranta gaban an ce kamar mai tashi ba kayi ba to wannan an ƙaru da wannan darasin a ta dalilin abin da ya faru a yakin uhud abu na biyu ma da yake cewa inna hikmatallahi haƙiƙa hikima ta ubangiji sanin inda ya kamata a aji abu wa sunnatahu da kuma tsarin da yake da shi fi rusulihi game da manzanninsa wa atba'ihim da kuma mabiyansu jarat ya gudana bi an yudala bi an yudalu ko marratan wa yudala alaihim ukhra bi an yudalu wani lokaci su yi nasara marratan a wani karan wa yudala alaihim ukhra wani karan kuma daban yi nasara a kansu ina daga cikin tsari na ubangiji ga mabiyan manzanni da su kansa manzannin wani lokaci a dora su akan abokin faɗan su wani lokaci kuma a dora abokin faɗan su akan su lakin eh, kunu lahum al'aqiba amma kowanne ne ya faru ko su nasara ko a yi nasara akan su a yaƙi kunu lahum al'aqiba kyakkyawan ƙarshe ga su bayan Allah mai yake fa innahum law intasaru da'iman idan da a ce kuma dindindin a koda yaushe annabawa da masu bin su sune suke cin nasara lam yahsil maqsud manufar da ake so a cimma min al-bi'thati war risala na aikowa da kuma sako ba zai cika ba ba za a kai ga cimma manufar da ake so ba a ce duk ko da lokaci aka yaki wanda yake kan turba Allah shi yake nasara to wani zai shiga addinin dan nasarar da ake ci to kuma so ake ka shige shi komai daɗi ko komai wuya ka tabbata a ciki to ashe kenan manufar da ake so a cimmawa ba za a cimma ta ba in aka ce ko da yaushe nasara ake faktabat hikimatullah sai wato hukunci na Allah subhanahu wata'ala ya kaddara an jama'a lahum bainal amrayni Allah sai ya hadawa bayan sa mu'minai abu biyu wani lokaci a ci karo da nasara wani lokaci a wato an samu rashin nasara a karawa da abokan gaba saboda me li yumayyiza man yattabi'uhum wa yuti'uhum dan Allah ya tantance wanda ke bin manzanni da wanda yake wato yi musu da'a da biyayya lil haqqi dan gaskiya wa ma ja'u bihi da kuma dan abin da suka zo da shi mimman yattabi'uhum daga wanda shi kuma yana bin su ne alas buhuri saboda al'amarin su ya bayyana wal ghalaba saboda sun yi rinjaye akan abokan fada su to ta ta faruwar irin wannan ake tantance mai bi dan Allah da gaskiya da kuma wanda yake shi cin nasara yake biyewa wa bi khassatin tun ba a keɓe an da hada min ibtila'atir rusul wannan dama daga cikin jarrabobin da Allah yake wa manzanni kama qala hiraqal kamar yadda sarkin wato anin <clears throat> arnanda farisa da rum da aka yi to bangaren abin da ya shafi wato anin sarkin faris hiraqal a wannan lokaci abu sufyan sun tafi tafiya ya buƙaci cewar su zo gare shi yana so ya musu tambayoyi saboda bayanin da yake ji na maganar an aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi cikin su to a lokacin da ya kiraye su to shine anan sai shi Hirakal yake cewa li Abi Sufyan da Abu Sufyan a matsayin sa na jagoran Quraishawa bangaren Arna a lokacin hal qataltumuhu babu tadin ku sai ku gyara hal qataltumuhu cikin tambayoyin da hirakal a yana arne iwo wato abu sufyan shi ma lokacin yana arne game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa yace kun taba yaki da shi in ji hirakal qala na'am yace i e, yaki na faruwa da mu da su qala kaifa kaifa al-harbu bainakum wa bainahu yaya yakin da kuke yi tsakaninku da shi yake kasancewa shi yake nasara akan ku ko da yaushe ko kuma ku kuke nasara a kansa ko kuwa ya abin yake abin da ya fito daga bakin abu sufiyan sai ce kala sijalun yakin tsakanin mu da shi yau gare mu goma gare shi ko yau gare shi gobe gare mu shine sijal yudalu alaina yudalu alaina almarra a wani karan ana wato ainihin nasara a kanmu wa nudalu alaihi al-ukhra wani lokacin kuma mu ne muke nasara a kansa tunda aka kwatanta yakin da ya faru na badar da uhud haka ce ta faru qala yace kazalika rusul da buɗar bakin sai ce to ai haka dama al'amarin manzanni ne an gane ko haka dama al'amarin manzanni ke Kala kazalika zalikar rusul haka dama faɗan tsakanin manzanni da masu saba masu iki tuktala ana jarraba su da irin wannan abokan faɗan su su nasara lokaci a kansu tun mata kunu da humul aqiba amma dai ƙarshen al'amari kyansa ina ƙarewa ga su manzannin su suke cin nasara domin su al'amarin su ko a kashe su ko su kashe nasara ce yake cewa abu na uku mayyazat hinatu uhud bainal mu'min wal munafiq wannan yaƙi na uhud jarraba da aka samu ta yaƙin uhud ta tantance ta fayyace ta rarrabe tsakanin mumini da munafi da duk tafiyar da ake gani ake tafiya bai ɗaya ce amma sai da yakin uhud ya zo abdullahi bin ubayy bin salul ya eh, ragamar wasu daga cikin munafikai suka ware suka koma madina to sannan rana ta fito wa mummuna cewa ashe tafiyar nan da muke akwai munafuka a ciki da kafin haka ba a san waɗanda suke munafukan ba to wannan ma karatu ne nasara ce allazi dakhala al-islam zahiran munafikin da ya shiga musulunci a fili ba'da al-intisar al-muslimina bi badar bayan cin nasarar musulmai a cikin yakin badar wa fi dhalika qala ta'ala game da haka ne ma Allah maɗaukaki ya ce ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi ba zai yi ba Allah ya bar mu'minai a halin da kuka kasance a cikin su cakuɗe halin da kuka kasance a cikin sa cakuɗe tsakanin mu'minai da munafikai hatta mizal khabisa har sai Allah ya ware bara gurbi ba ta gari min at daga nagartacce dan kwarai kuma shine abin da ya faru da su aka tantance su Abdullahi bin Ubay bin Salul da ire-irensa da kuma mu'minan da suka tabbata har aka yaki darasi na hudu istikhraju ubudiyyati awliya'i Allah ya yi nufin ya fito da bautar masoyansa a fili wa hisbihi da kuma rundunar bayansa da suke yin abin da ya sa su fissar ra'i wa barra a lokacin wato farin ciki da lokacin tsanani ko cikin wato anin halin walwala da lokacin halin rintsi idza sabatu ala ta'a idan suka tabbata a lokacin bin Allah wal ya tafi ma yuhibbun da kuma bauta cikin abin da suke so wa ma yakrahuna da abin da kuma suke ki fahum abiduhu Haƙa sun tabbata bayansa na ƙwarai. in ya zama to kana bin ubangiji ko mai daɗi ko mai wuya ka tabbata cikakken bawa gare shi saboda ba daji ne yasa kake ba kawai ko da wuya kana yi walaisu kaman ya abudullah ala har ba daidai suke da wanda ke bauta wa Allah akan ɓarya guda ba ala harfin wahid akan barya guda wace barya guda ce mina sarra a ce lokacin da aka samu kai cikin farin ciki wal ni'ma da ni'ima wal afiya da lafiya a ce a sannan ike bin Allah in yaki ya zo kuma ki sannai a to wannan nuna cewa ba bawa bane na kwara la yuslihu ibadahu illa sarra wa darra ba abin da zai kyautata da inganta bayin Allah sai in sun samu haɗuwar wato halin walwala da rintsi sai an samu ka a cikin lokacin lafiya da rashin lafiya to a haka Allah yake wato ainihin daidaita da inganta al'amarin bayansa fa huwa al-mudabbiru li amri ibadi Allah shine wanda ke tafiyar da al'amuran bayansa kama ku daidai da yadda ya dace bi hikmatihi da hikimarsa fa huwa subhanahu shi Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi idza arada an yu'izza abdahu in ya nufin ya ɗaukaka bawansa wa yujbirahu kuma wato ainihin dora shi daga karaya wa yansuruhu ya taimake shi akan abokin faɗansa kasarahu awwalan farko sai ya karya shi sai ya jarrabe shi da abin da zai bashi shi karaya sannan sai kuma ɗorin izo to idan ka ɗoru sai ka ji daɗin ashe dai da da kake da lafiya kafin karaya ba ƙaramin ne ba kake ciki ba yanzu da ka samu lafiya bayan karaya lallai Allah yana kan ka ada ya ga dama sai ka ta kido ruwa to wanne yana sa mutum ya ji zaƙin ni'imar da yake ciki da ɗanɗanon wato bai wanda Allah yi masa malai ci gaba cewa ya kunu jabaruhu la sai wato anin gyaransa ko sa ya kasance gare shi bayan ya jarrabe shi da karaya ɗin wa nasruhu sai kuma wato cin nasarar ubangiji tabbata ga wannan bawan nasa alami qidari dhullihi gwargwadon wato kaskantar da ya samu da na jarraba wanki sari da kuma karayar da ya samu ko karaya wa hadha ma waqa'a lil muslimina wannan shine abin da ya faru da musulmi bi badar a lokacin yakin badar Allah ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badri haƙiƙa Allah ya taimake ku akan abokan ku a yakin badar wa antum adilla a lokacin kuna kaskantattu ku ne masu karancin makami ku ne masu karancin shiri ku ne masu karancin yawa kuma amma ya dora akan abokan gaba to hakan da aka yi ai an ji daɗi an saki jiki wani yakin ma zai zo za ku ga yadda za mu muku ko to sai kuma a jarrabe ka sai a yi nasara a kanka sai ka ce to ashe dai maganar ba ta ka fito ka alfahari ba ce to wannan yana daga cikin tsarin ubangiji sunna ce tasa akan bai da haka yake tantance nasa daga ba nasa ba darasi na shida annahu subhana haƙiƙa Allah tsarkakakke hayya ali ibadihi mu'minina manazila ya tanadawa bayan bayansa muminai masaukai da matsayai mukamai fi dari karamatihi a gidan wato martaba bayinsa da yake gidan martaba wasa shine aljanna lam tablughuha a'maluhum ayyukan bayin ba za su iya sa su kai ga wannan matsayin ba walam yakunu balighiha illa bil bala'i wal mihla ba kuma za su iya kaiwa ga wannan matsayi ba sai a ta dalilin jarraba da bala'ai da Allah ke sauka wa bayi da su za a kai su ga wannan matsayi to kaga ba yadda suka iya sai sun ga jarraba فقيضهم الله لهم الأسباب فقيض ko الله فقيض الله لهم الأسباب Allah subhanahu wata'ala sai ya kaddara musu dalilan da za su kai ga cimma wannan allati tusluhum ilaiha wa za su isar da su za su sadar da su zuwa ga wannan matsayin da ita da musu a gidan aljanna min ibtila'ihi na jarrabarsa ko bala'ansa wa imtihani da jarrabawarsa kama waffaqahum lil a'mali salihah kamar yadda Allah ya datar da sa mu'mini da ayyuka na kwarai allati hiya min jumlati asbabi wusulihim ilaiha wanda su ba wannan ayyukan na kwarai suna daga cikin dalilai da sanadai da sababai da suke iya sa su isa zuwa ga wancan matsayi da Allah ya tanda musu a aljanna saboda haka jarraba da Allah yake wa bayi na fuskantar bala'ai to da yiwuwar dan su kai wani matsayi da ba za su iya kai masa da iya ayyukan da suke bari to sai jarrabe su da wannan saboda kamar abin da ya faru da su a wannan yaki na Uhudu shi ma da yiwuwar magana ce tunda wanda suka samu shahadan nan ba za su kai ga samun shahada ba sai haka ta faru in aikin su ne zai kai su ga shahadar ladan shahadar ba za su samu amma aka kashe su a dalilin yakin wanda wani an yi masa suka da sara wajen tamanin to dan ya kai ga cimma matsayin da aka tanda masa dan haka da aka mata shi aka ce yaya da kake so a yi maka faɗi yace a sake mai da a kuma kashe jin sake dawo saboda ya ga abin da ya gani ko za a ninka masa a kuma ninka masa wanda da kafin ya ga wannan aka ce ga wannan matsayin ga kuma abin da ka fuskanta suka da sara kaza ba san tsinin tankara abin ba illa kasancewar su imani ne wanda yake mai karfin gaske in ma haka ne za su iya tankara abu wannan na daga cikin darussa da wannan wato anin yaki ya sabar mana darasi na bakwai mala yake cewa innan nufusa taktasibu min al-afiyati da'imati wal nasri wal ghina tughyana rayuka na bayi a ta dalilin samun lafiya mai ɗorewa da nasara mai zarcewa da wadata mai miƙewa da saɓewa to zukata a ta dalilin wannan tasibu tsuguyani suna samun wato girman kai shi ne allah ma yake faɗa innal insana ya tsaba an ra'ahu istagna ɗabi'ar wato mutum yakan yi girman kai yakan jiji da kai saboda ganin ya wadar ce mu za wa haka saboda yana ganin ai yana da abubuwan da in ya saki ko me yake so a yi za da mu yake zancen mu yake ja da mu kaza kaza cika bai to shine mala yake cewa to ɗabi'a ce ta ran na ɗan adam in aka ce kana lafiya ƙalau ba ciwon kai ba zazzabi ba mara ga kuɗi a hannu ga kuma an kara kana yin nasara to sai karkarin cewa kaf waye isa ya ja da kai to wannan jarrabar da Allah yake sa wa bayan sa mu'minai kana ganin daidai da ka wato karan farko ka kai mutum ƙasa ne amma kuma sai ya kai ka to yana daga cikin abin da cire maka jin kai an fahimta to wannan daga cikin darasi wa rukunan ila al'ajila kuma duk sanda wato lafiya ta samu nasara ta samu wadata to kuma suna sababa rukunan karkata ila al'ajilati zuwa ga duniya mai gaggawa ita ce kalla bal tuhibbuna al'ajila Allah ce a ku dai kun fi son mai gaggawar ta kusa ta dab ku mutum ya ga ya rike wato canji a hannu ya fi gamsuwa da haka aka ce mallada sai ganin to yaushe a shida ba shi wannan din an gane ku wa zalika maradun wannan wata cuta ce ya uquha an jiddiha da yake daƙile rai daga ƙoƙarin da take da shi fi sayriha ila Allah wal akhirah akan hanyar tafiya zuwa ga Allah da kuma cimma lahira to wannan abin da ya faru a yakin Uhud ya zama darasi fa idza arada Allah biha rahma idan Allah iso jin kai ga rai wal karama da martabawa qayyaba laha min al ibtila'i sai Allah ya kaddara mata abin da ya so kaddara mata na bala'ai ma fihi dawa'u na abin da za a iya samun wato magani wa shifa'u da waraka da zalikal marar game da wannan rashin lafiya ta jin kai kuma kamacin to wannan na daga cikin tsari na ubangiji kana cikin walwala kuma sai a karbe sai a shigo shekara hajijiya sai ga abin da ka fi ƙarfi yanzu ya fi ƙarfinka saboda ka ji cewar eh, ba a so ka zarce a wannan yanayin karkashin cewar ai kai kukun taka ƙasa doma abin da za a yi ai to duk ina daga cikin tsari na umarni. ah kuna da muke zaune lafiya ba harbe harbe wa yake wani fargaba ko kowa ji yake ya yi sai dan ba karawa ji yake amma rana ɗaya da kowa yana asar ko to dan ka ji cewar eh akwai wanda ya isa da kai kuma shi ya so ka zauna lafiya to wannan jarraba yana daga ciki wannan fargabar za a sa maka wasu tafi wasu su zauna to kuma ana so ku kai wani matsayi da ba ku kai shi ba da aikin to duk ba da bai iya ba na takwas ita inna ta inda Allah min a'la maratibi awliya shahada tana daga cikin mafi daukakar matakai na bayan da suke son Allah yake son su a gurin Allah shahada a gurin Allah tana daga cikin mafi ɗaukakar mataki-mataki da bayan Allah da suke son sa yake son su suke kaiwa wala sabila ila laili hadhihi daraja babu hanyar zuwa ga wannan wato daraja da mataki illa bi taqdiril asbabi sai a ta dalilin kaddarawa bawa sanadai da dalilai sababai al-mufdiya ilaiha wanda za su iya kai bawa ga wannan matsayin na shahada min tasdiqil adubi wa gairi na kamar abin da ya shafi rinjayar da abokin gabarsa a kansa da wani waɗannan abubuwa su rashin lafiya da makamantansu tunda akwai shahada da ake samu ta dalilin rashin lafiya kamar mace ta mutu a naƙuda kamar wanda ruwan sama ya tafi da shi kamar wanda wato ainihin gini ya faɗowa da sauransu to duk irin waɗannan abubuwan da Allah yake wanzar da su a cikin sa muminai dan su kai wa dan su kai ga matsayin da ba su iya kaiwa da aikin su bane so to wannan ma sannan malai ce na tara inna fil ibtila'i min Allah tamhisan wa takfira li dhunubi ibadi haƙiƙa a cikin bala'i da Allah yake tsoro wa min Allah wanda yake daga Allah tarhisan akwai wato ainihin taciya wa takfiran li dhunubi ibadi da kuma kankare zunuban bayansa wa fursatan lahum li layli shahada kuma hakan yakan zama musu wata dama dan cimma samun shahada don cimma samun shahada ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce waliya'lam Allahu amanu kuma Allah ya afkar da abin da ya afkar a wannan yaƙi dan ya san bayin da suka yi imani na gaskiya wa yattakhidha minkum shuhada kuma dan ya wari waɗanda suka yi shahada ya su daga cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin ku sani Allah baya san bayin da suke azzalumai masu cutar kawuran su da saba wa Allah wali yumahhisa Allahu alladhina amanu kuma Allah ya yi haka dan ya tace bayin da suka yi imani wayan haƙal kafirin ya halakar da kuma kafirin darasi na goma mana yace innal anbiya a alaihim salam haƙiƙa annabawan Allah amincin Allah ya tabbata gare su idza usibu bi ba'd al awarid ad dunyawiyya idan aka jarrabe su da wani tashi na abubuwan da ke bujurowa a duniyance min al jirahati na abin da ya shafi raunuka wal alani da radadi na ciwo wal asqani da rashin lafiya ta'aziman li ajrihi ana musu haka ne dan girmama ladan su idan aka ta faru wannan abin da yake faruwa da su ta'assabihim atba'uhum fi sabad sai waɗanda suke biye da su a matsayin bayan Allah mummune da suka yi imani da manzannin sai ga suna kwaikwayon su wato manzannin fi sabari wajen haƙuri alal makarihi kan abubuwan ki idan aka jarrabi manzo da ciwo kuka ga yadda yake fuskantar matsanancin sarɗaɗi da jin ba daɗi amma kuka kuma yadda yake da juriya da haƙuri to kuma idan irin ciwon da bai kai nasa bai same ku sai ku tuna to annabin Allah ma an dora maka zai haƙuri ina gani to wannan sai zama muku makaranta mana koyarwa ce ake samu daga manzannin sakamakon jarrabar da suka yanzu abin da ya faru da manzo na wato ainihin shigewar sarƙa cikin wato ainihin kuncinsa aka sa garin a ciro haƙori ya cire kaga kuma bai raki ba to idan kai abin da bai kai wannan bai same ka ai ka ka yi haƙuri ko to koyarwa ce hakan da ya faru makaranta ce suka shiga wanda da ba ai hakan ba su ga wannan karatun ba to malam ce na daga cikin irin wannan wal aqibatu lil muttaqin a koda yaushe dai kyakkyawan karshe ina ga bayin Allah masu jin tsoron Allah Allah ka samu cikin su wa hadhihi sunnatullahi fiha wannan kuma sunna ce tsari ne na Allah a gaba da al'amari irin wannan inna ishtirakar rasul sallallahu alaihi wa sallama fil qital tarayyar da aka samu ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin wannan yaki ya zama an yi yakin da shi shi ba a ce a ah, tunda shi manzo ne kai i zaman ka a gida ba mu je mu dawo mu zo mu baka labarin abin da aka irin yadda ake tura sojoji yanzu uban tafiya yana nan su kuma suna can filin daga an gane ko cito wannan abin da ya faru na manzo da shi aka je da shi aka wannan fafatawa mithluhu ka ayyi fardin kwatankwacin matsayi irin na manzo amma ya zama kamar kowane ɗaya min afradi jaishi daga ɗaiɗaikun rundunar yakinsa dalilin ala hifzihi ala adami tamyizihi wannan dalili ne kwakwara akan kwaɗayi na manzo sallallahu alaihi wasallam akan rashin ware kansa da bambance kansa an jundihi daga rundunarsa shi bai ɗaukansa na wannan daban bane a shi mana cikin ɗaiɗaikun dakarun da za a fita yaƙi wa musawatu nafsihi bihim da kuma daidaita kansa da su a filin daga wa fihi dalilun ala shaja'ati kuma wannan dalili ne akan jarumta ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa sabrihi dalili ne na hakurin manzo wa tahammulihi ala da kuma iya jure wa daukan abin da zai cutar da kai fi sabili da'awati akan hanyar ta isar da sakon kiran da yake zuwa ga Allah waɗannan su ne darussan da malam irerin ya ambata mana yake to tambaya as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya a waiwaye shi kam adadu shuhada'il muslimin wadanda suka yi shahada daga cikin musulmi a yakin Uhud guda nawa ne fi hadhihi ghazwa a wannan yakin mutum 70 udhkur shay'an min qasa'is ash-shuhada fi dunya faɗo wasu abubuwa da wadanda suka yi shahada Allah ya keɓe su da shi a nan duniya faɗo wani abubuwa daga ciki na'am ba a yi musu wanka don za a kai su makabarta a ne kayan da suka mutu da shi shine da kafanin su na ba sai an musu sallah ba inda suka mutu na ake bin su ba sai an ɗauke su an kai su wani kuɗi ba ana kuma iya haɗa ma ɗaya ana iya haɗa mutum biyu uku abin ne kasa Allah ya keɓe su da cewar ba ta jikin su kamar da ba ta cin jikin Allah ba wannan martabawa ce daraja ce da Allah ya keɓe su ba a kiran kiransa matattu in sun mutu ba su mutu ba bal un inda rabbihim eh Allah ka datar da mu mala yace udhkur ma tahfizu ma tahfizuhu faɗo wani abin da ka haddace ka kiyaye min butulati sahaba daga irin wato jarumtar sahabbai fi hadhihi al-ghazwa a wannan yakin da aka na'am suna sai da rayuwar sai da rayuwar su dan rayuwar annabi ta dore sahabi ya sha gaban annabi ina cewa sun fayar da kanka ka a same ka shi ya yadda a same shi wannan ba karamar jarumta ba ce sannan kuma faɗo wata jarumta su tabbatar su alhali ga wasu daga cikin su an kakkashe amma su tsaya suke tafiya wannan mana daga cikin jarumta yasa rago ba zai yaki ba eh, matsoraci baya zama gwani. na wanda wannan na daga cikin jarumta a ce a kashe ka a filin yaki. ubangiji ya magana da kai gaba da gaba bayan ba wanda ya samu wannan cikin bayi aka ce mai kake so kace a sake da da kai a kuma fafata da in ba jarumi ba zai wannan ba wannan ma jarumta ce Allah ya ji kansu da rahama malaci zukur min durusi wa ibari hadhihi al-ghazwa kai ma faɗo wasu daga cikin darussa da abubuwan lura da la'akari a wannan yakin da malam bai faɗo ba hararo sai ka faɗo wannan karatu na nawa cewa wajibi ne abin da alaihi sallallahu alaihi wasallam yana yi a yi shi a yi shi ne ce sannan kuma abin da ya hana a bar shi a bar shi ne ce eh yake cewa wannan yaki yana koyar da mu cewar ko da yanzu ba sahabbai mu da muke kan abin da suke kai na biyayya ga Allah da manzo to ce ribar rayuwar mu tsayu akan bin abin da Allah ya ce manzo ya ce barin abin da Allah ya hana manzo ya hana shi ne sai mu ga daidai a rayuwa in ba haka ba irin abin da ya faru da sahabban nan na shiga tsaka mai wuya shi ne zai faru da kuma ga ma a tsaka da mai wuya ina cikin ta a tsaka mai wuya ake hanya ta mafita shine a komawa me ya kasan kana yi na ba daidai ba ka daina me ya kasan ba ka yi na daidai ka riƙa yi in aka ɗauki haka na ɗau haka ka ɗau haka wance ya ɗauka ta ɗauka suka ɗauka to za mu ga sauyi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci abinda bahaushe yake cewa ƙifta da bismillah to shi za a yi kamar yankan wuƙa amma in dai za ka zo kana cikin cewar wannan hali da muke ciki ba daɗi allah ka kawo ƙarshensa amma kuma a shirya ko wannan da kai ko kana cikin fatattun yan fa wannan ko ka ce za ka daga hannu ka roƙi Allah a yaye maka wannan harba harba sun hana ka fa wannan ɗinka a sake har ba za ka ga daidai ba ba za a amsa ma ba saboda ba tsarki ko ba ta daɗi tsakaninka da iyaye to za ka yi addu'a karɓa ma annabi ya ce fushin Allah na cikin fushin iyaye yarda na cikin yarda su tunda ba saba Allah ba saba manzo ba kai kuma kana ganin gidadawa ne ba za ka tafi tare da su ba kuma za su faɗa ka ba to kaga ba za a ga daidai ba to duk waɗannan abubuwan sai an ɗauko su an sa a gaba an gyara sai kuma ya daidaita Allah ka samu dace yace gazwatu banin nadir yaƙin zuriyar nadir ɓangaren yahudawa da annabi yake zaune da su a cikin garin madina ma shiga ko? eh lokacin akwai lokaci yace warada annaha kanat ba'da ghazwati uhud bayani ya zo kan cewar wannan yaki na banin nadir ya faru ya afku ne bayan gama yakin uhud ba da cewa hmm. wa sababu ha gadarul yahud abin da ya jawo yakin banin nadir karya alkawari da yahudawa suka wa khiyanatihim da ha'incin da suka yi kama huwa da abihim kama da dama ta'ada ce haka hmm. ta'adar ce su karya alkawari ta'adar ce su ha'inci to wannan din suka yi zama dalilin yaki wa mimma wara da fi asbab yana daga cikin abin da ya yazo akan dalilan wannan yaki anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zahaba ilaihim ma ba'd ashabi ya tafi wajen su tare da wasu daga cikin sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su يطلبهم المشاركة في دية الرجلين اللذين قتلهما أمر بن أمية الضمري خطأ دوات أنهم أساموات تارية tsakanin al'ummar musulmi da kuma su wato yahudawa game da abin da ya shafi diyyar mutum biyun da amru dan umayya ad-damri ya kashe su bisa kuskure tunda akwai alƙawari na zamantakewa tsakanin kabilar banin nazir cikin yahuda wanda ke madina da annabi da sahabbai cewa ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taimaka a yaƙe mu ba ba za ku bayyanar da wani abu na addinin ku da zai zama wato barazana ko kuma kishiyantar abin da muke kai ba abubuwa na sharaɗai da suka aminta da su sai aka yi rashin sa'a shi wannan sahabi amur dan umayyar damri ya kashe wasu daga cikin mutanen su guda biyu bisa kuskure ba da ganganci ba wakalatin mu'ahada allati uqidat bainahum ay ma'ahum kai gashi kuma alkawarin da aka yi yarjejeniyar da aka kulla da su ta qadi bi zalika ta hukunta cewa to idan an kashe wani bisa kuskure to za a shigo za ku shigo ku biya diya ko ma musulmi diyarsa za ku shiga ciki saboda akwai alƙawari tsakani akwai wato ainihin yarjejeniya faƙalu sai suka ce na fa'alu abal za mu haka ya kai baban Alƙasu. wa azharul muwafaqa suka nuna cewar sun dace su ma da su da manzo akan abin da ya kawo shi abin da su ba suka ga ya dace aiki wa qalu ijlis hahuna su suka ce da manzan Allah zauna nan dan jira hatta na tsabiya hajataka har mu biya maka wannan bukata taka kaga mu ma gudunmu da zani bayan wasu za ku kawo ta bangaren ku musulmi a sallami yan uwan waɗanda aka kashe dinnan a matsayin diya wa khala ba'dhum bi ba. sai sashi suka kebe da sashi wa sawwala lahum ash-shaytanu shiqa ko shaqa sai shaydan wato e ƙawata musu tsiya allazi kutiba alaihim wacce aka riga aka zartar da tabbata a kansu fata amaru ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam kebewa da suka kawai aka shiga mitin to ka gashi fa ya kawo kansa ko a yadda za a kashe shi tun da yanzu daga shi sai yan tsirarin sahabbai sauran duk jigajigan ba sa tare da shi wannan shine mitin din da aka daga cewa dan jira ka mun ma kokarin da zai kokarin kenan wannan wa qalu ayyukum ya'khudhu hadhihi ar-raha suka ce waye zai ɗauki wannan dutsen nika daga cikin ku wa yas'adu ya haucan koli an gani fa yulqiha ala ra'sihi ijeho ta kansa. ijeho wannan dutsen nika raha dutsen da suke amfani da shi lokacin larabawa ƙato haka mai wato an rarake shi an kuma yi wani wanda zai shiga cikinsa in aka kama sai a rika juya wanda yake cikin sai ya rika mutsitsike abin da aka sa tsakanin babban da ke ƙasa da kuma ƙaramin da ke sama to haka suke yin ta kamar yadda mu yanzu daga baya da can ake yin dutsen niƙa da ɗan ƙarami mai mutsitsikawa da kuma babba wanda ake mutsitsikawa to za ka ce waye zai je ɗauki wannan dutsen niƙa ikakaici annabi a daidai inda yake kawai sako masa aka yashdaquhu biha ya zama ya dandake masa kai da wannan abin da ya sako masa faqala ashqahum sai mafi tsiyar cikin su yace amru bini jihash shine amru dan jihash ana ni ne nan zan sako masa akan faqala lahum salamu bini mishkam sai wanda ake cewa da shi salam dan mishkam in ka ji salam dama ya aminci ke ko a arnan ma akwai masu dama dama sai salam dan me yake cewa su la taf'alu a a ka ku haka la yukbaranna bima hamamtum bihi in kuka kafe za a bashi labarin abin da kuka himmatu za ku za a gaya masa wa innahu al ahd alladhi bainana wa bainahu kuma in kun yi haka warwar alƙawarin da muke yake tsakaninmu da shi kaga duk da haka kaga yana arna amma gashi ya faɗi gaskiya ce wannan kada alƙawarin da ke tsakaninmu da shi ne kuma ku bar ganin wato daga mu sai kun muke abin mu in kuka kafe sai kun ga maza za ku gani abin da zai faru in eh, sun yadda maza ne ba za a bane ba wa shahidu bi hali eh, wa jahadu bi hakan wa staqanat ha anfusuhum hmm. wa jaa al-wahyu min al-fawl cikin gaggawa sai ga wahayi ilaihi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam min rabbihi tafiyayye daga ubangijinsa tabaraka wanda alkhairinsa sun yawaita wa ta'ala kuma ya daukaka yukhbiruhu bima hammu bihi ina labarta masa abin da suka himmatu sai magana salat an bishkar ta fito وجاء ilaihi min الفور tabaraka wa ta'ala yukhbiruhu bima hammu bihi fa nahada musri sai manzo yayin kura cikin gaggawa sahabban suke tare da shi ko sai suka gata shi kamar wani wanda zai je kama ruwa wata wajaha ila madina ko sai ya yi madina ya koma wa lahiqahu ashabu su ma da yake masu basira ne suka gama zuwa dan tafi kuma shurojin bai dawo ba kawai su ma suka bi bayan sa kai ba haka kawai ba tunda ku gama zuwa kama hanya tafi bai ce mana komai kuma kamar zai dawo bai dawo ba mu ma musallai fa akhbarahum bima hammat bihi yahud sai annabi labarta musu ai ga abin da yahudawa suke shirin yi Allah ya ga mun dutse za su komo aka suna so su ruguje mu ne sa ku nai wani tasowa wa ba'atha ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika wa su zariyar banin nadir cikin wannan yahudawa yunziruhum an yakhruju min al-madina ina tsawata musu ina gargadin su cewa to su fice daga garin Madina wala yusakinuhu fiha ba su ba sake zama da shi a cikin Madina tunda ba aminci fa aqadu yatajahhazuna lidhalika suka fara shirin wato tattara ina su ina su dan barin Madina fa arsala ilaihim abdullahi bin Ubay bin Salul sai abdullahi dan Ubay bin Salul ya aika musu ra'asul munafikin wato jagoran munafukai shugabansu wa harradahum ala adam al-khuruj yace da su kakku fatakakku je ko ina ku zaman ku wa wa'adahum an-nasr yi musu alƙawarin cewar zai ma taimake su fa a'lanu tamarrudah wannan yasa suka ce to na ga wanda zai fitar da ku sai suka sa taurin kai haka da munafurci na kara gaba ina da fitowa fili saboda haka ga manzo ya zama su tattara ina su ina cikin ruwan sanyi su fice shi kuma ya ce ka je ko ina za mu za mu kaga zai su ce to ai tunda daga ɗan cikin su annabin magana tafiya za ta dare a dawo bangaren su ga su ga kuma wasu daga cikin musulman da suke ganin kamar dama ce ta za su yi nasara wa hasarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu mutum da sun ki fita sai manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka wato katange su suka tsare su suka wato iyakance su a inda suke wa qataluhum suka yaƙe su wa qata'u nakhilahum ko wa qata'u nakhilahum suka daddatse wato dabilan da suke da takama da su wa harraquha suka kokkone su wa anzalallahu fi qulubihim ar-ru'b kuma Allah ya jefa musu tsoro cikin zakata walam yafi lahum almunafiqun munafikai kuma ba su cika musu bai ma wa'aduhum alqawlan da suka yi musu ba min nasar na ba ah, ma munafiki na gaba da gaba ne kada ka bashi da sunkuru wala ikhwanihim min bani quraiba yan su kuma cikin yahuda bangaren bani quraiba su ba suka ce ido ne namu ku kuka sa ku kuka jawo kanku qala ta'ala Allah madaukaki yace alam tara ilal ladina nafaqu baka ga waɗanda suka yi munafirci ba sa Abdullah bin Salul da ire-irensa quluna li ikhwanihim alladhina kafaru suna cewa da ƴan uwansu da suka kafirta bangaren Yahudawan Banu Nadir min ahli alkitabi daga ma'abota littafi da in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum in aka fadda ku to da mu za a fita sai dai a fadda mu har mu ai ma yan madina ne haifaffun cikin ta na aka zo aka sami mutu in aka ce ku sai dai mu fita tare haka suka ga musu dadin baki wala nuti'u fikum ahadan abadan akan ku dai ba za mu yi wani biyayya ba har abada wa in qutiltum lanansurannakum kai in aka ce ma ya ku za mu za mu taimaka mu muna bangaren wallahu yashhadu innahum lakadib Allah ya shaida cewa ƙarya suke iya fatan baki ne yadda imanin iya baki ne bai je zuci ba wannan maganganun ma za su taimaka musu iya baki da in ukhriju la yakhruju da ma'a in aka da su din ba aka fita tare da su kuma gashi ba su fita tare da su din ba oh. wala in qutilu la yansurunakum in ma kuma ya kasu aka kuma ba za su taimaka musu ba gashi da aka yaƙe su ba su taimaka musu ba wala in nasaruhum kai in ma suka nemi su taimaka musu lai wallunan adibara in sun je in ma sun ce za su taimaka din da an fara takwas za su sa guduwa za su kun ma yin sarun sannan ko ba za ta taimake su ba duk gaba ɗin don duk ba na Allah ba ba za ma su nasara akan musulmi ba ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama an yakhruju min al-madinati bi بأنفسهم suka aiko wa manzo sallallahu alaihi wasallama cewar za su fita daga madina da kansu wa dararihim za su fice da dukkan zariyarsu wa anna lahum ma hamalatul iblu illa sirat amma ai musu alfarma duk abin da iya kuma suka iya diba a ban musu abin da ba zai ɗaya ba nan gani nan bari amma a bas da ba abin da za su ɗiba illa sila in ban da makami sun san ba su da makami in sun dau makami to an ci dama a kara ne to duk mana makami za mu ajiye kun samu makamin za ku kara karfi da shi amma abin da ya shafi wani abinci ko wani abin amfani iya abin da ya dauku ko shi za mu ɗauka wanda ya ƙi kuwa dabban ba mu ɗauka ba za mu bin mutu sun miƙa wuya fa qabila minhum sai manzo ya karba haka daga gare su wa qabada amwalahum wa silahum duk wani abu na kuɗi da abin da ya shafi makamai manzo ya rike wa kanat khalisatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan dokiyar da wannan makaman Allah ya sanya shi keɓe ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lina wa ibihi wa masalihi muslimin dan abubuwan da kazuwa je su zo ga manzo akan kansa da kuma abin da yake na maslahohin musulmi wata matsala ta taso ta shafi musulmi ba abin da zaka ce wani je kai bane to an zo gurin manzo ko sai ɗiba daga wannan sai ayi ta zama kamar wani bai mali na musulunci wa haka za lahiƙa banin nadir bi ikhwanihim bani qainuqa to ta dalilin haka ta yadda ka ji dinnan banin nadir cikin yahudawa suka je suka haɗu da ƴan uwansu bani qainuqa da aka fara wato raraka li wa ghadarihim saboda ha'incin da kuma kare alƙawarin wa azallahum Allah wa akhzahum Allah ya kaskantar da su ya kuma wato tozarta su wa nasara rasulahu sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin ya taimaki manzansa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kuma taimaki musulmi wal aqibatu lil muttaqin dama kyakkyawan karshe na ga masu tsoron Allah as'ilatu lil muraja'a tambayoyi dan koma abin da aka koya ma sababu gazwati banin nadir me ya jawo yakin banin nadir saba alkawari da ha'incin da suka eh. an je don a samu wanda za a biya diya saboda akwai alkawari su da musulmi kisan da aka yi musu bisa kuskure a shiga ciki a samar da diya su kuma suka fito da salon wato yaudara da ha'inci da kuma karya alkawari na biyu ce ma jara lahun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba da khiyanati me ya gudana gare su ta bangaren manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bayan ha'incin da suka eh an wato ne an sanar da shi na farko tukuna ko sannan kuma ya dauki salon to za su fice daga garin Madina amma da suka ƙi sakamakon wato zaga daga bangaren abdullahi bin ubayy bin salul suka sa taurin kai aka zagaye su har aka ga karshe suka sallama ceto a kyale su za su ga duk wani makami da wata dukiya su dauki abin da kayan laƙumi iya ɗauka wani shi abin da ya faru shi ne karatun mu abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya fi والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wanda yake cewa na roƙon addu'a sakamakon jarrabawa ta zango na biyu na biyun ƙarshe da za su allah ubangiji idatar da kai isa a rubuta abin da za a yi murna da farin ciki da shi kuma cewa yaya ake wankan janaba yadda ake wankan janaba iri biyu ne akwai wankan da yake isarwa wanda i ba dan shi ya fi ba amma ya isar maka yayin da ka shiga da ruwanka da niyyar za ka yi wankan janaba ma'ana zuciyarka ta raya maka wankan janaba za ka sai karkaɗi ba kana wanki ko ina na cikin ya zama ko ina ya samu kakwarkwar baki ka sha ruwa ka gama da ba kuma ya yi wannan shine mafi sauki ko ina ruwa ya samu ka kurkura baki ka shaƙa saboda in ba shaƙa kai ba hanci ba zai samu in ba kurkura kai ba a wanki sama ba zai sa baki isa ba wannan wankan ya yi ya isar maka a wankan da na ba amma ba shi ne mafifici ba in kana so kai salo mafifici da ka zo da ruwanka sai ka karkata shi ka ɗiba ka wanke tafin hannunka sau uku sannan sai ka wanke tsiraicin ka gaba da baya sannan sai ka tsiri yin alwala ɗai ɗai ɗai ɗai sai ka je ka yi shafar kunne za ka tafi wankin ƙafa sai ka tsaya sai kuma ka wanke kanka sau uku sannan sai ka wanke tsagin jikinka na dama ka wanke tsagin jikinka na hagu sannan sai ka tafi ka je ka wanke kafafuwanka dole shi ne mafi kai wannan ladansa da sakayyarsa ya fi irin wancan har ciro wancan zai isar maka ko da ba wannan lamba an fahimci bayan shi salo guda biyu da ake su in kuma kaso salo na uku da malamai suke faɗa yana kama da na farko da na faɗa cewar da kai dago ko sai ka tsunduma a cikin ruwa ko ka rika iyo da koyi ina ya samu sai ka fito ya yi an fahimta ko? Eh. ya ce menene hukuncin rukon yarinya tun tana karama an gane rukon yarinya hausa ta harshe biyu ne amma da ya ce me hukuncin kamun yarinya tun tana karama ba za su ɗauki fuska biyu ba an fahimta ku an ce rukon yarinya ta ɗauka wani ya mutu ya bar masa ya ya ci gaba da rairanta ko wannan taimakawa mara gata ne samu gata wannan shi a wato amsarsa ya yi daidai da wato ainihin ana wa kafin litimi fil jannati haka ba da mazoci ni da mai renon maraya nasu da na waninsa mana yana dangantaka da shi ko kuma dangantaka da shi to kamar waɗannan yatsun guda biyu ne a aljanna yadda suke dab da dab haka za mu zama dab da dab shi a aljanna wasu ka ce yadda tazarar ba tsakani mai yawa tsakanin wannan tsawon wannan da wannan to haka suke da manzo a aljanna saboda ya taimaka wa mara gata ya zama masa gata to amma in ya zama to abin da kake nufi kamu kake nufi ina ciki in kana karama kada ma a riga ka an gane ko eh, ya halatta idan idan ta tasa za ta ce kayi mata wannan kamun da kai ta mata kamun to sai a tafi a haka sai a yi yayi daidai amma idan da ka kama ita ko tace bata kama ba to kaya mata karfa karfa inda ana so a zama mai dorewa bisa koyarwa addinin musulunci da annabi cewa ya tazawwajul waludal waduda ku auri irin haihuwa masu son ku kuna san su kaga idan kai kake son ta ita ba ta son ka kaga baka bi tsarin da manzo ce da abin da ka gani ba daidai baka kaso saboda baka bi yadda ya ce ba amma idan da ka kama ta kuma kai mara ta tasa ka ce ya ta ce ah, kuma ya yi to lafiya da kamu ya yi kyau kuma ka gaba ka bari an maka shiga sauri ba wannan basira ce da wayo da dabara eh, amma in ka fuskancewar cewar kai ne kake yin ta ita ba ta yin ka ko kuma da kai da iyayen ne kuke yi amma ita ba ta yi to mafi sauki ka sauƙi kanka dan illa sai ta fi shafan ka zuwa ba eh, Allah ya sa mu dace na'am a ba shawara biyar su zan ka tasa ba sai ta tasa sannan ya kama ga wani zai kame karbu ana ma abin da ake galibi irin wannan ga mai wayo da dabara ba wai kamun kawai ake yi ba ka gaya wa babarta ko babanta ya sani babarta ya sani ko wani, kawai shi kenan kai ka kama kama hanyar ka ta tafiya karar ba haka da ba yake ai akwai dabarun kamu daga lokaci zuwa lokaci dan siyan dan kunne dan sarka ka gane ko da dai yan saura abubuwa ai haka yake da ya zo ana wani wato ainihin an ɗebi da auren wata sai ka ce ke ni zan sai miki sai ka nemi wata dakwalan ka za ka so mai kyau mai inganci duk ta fita har ta amarya ma bata kai ta ba sai ka jana kai ai wani wallahi ya iya abin nan ai abin da aka so mata bayan ya fi na amarya shi ta rikacin cewa eh, to ai ta ba da wani wanda ya fi ka eh, to haka ake da ka tuna min da wata kanwa tana karama ko mijinta yanzu da suke da ina suna da ƴaƴa sun kai goma sha da ta fito sai ce kwamar gidan hancin gida majina da ta wai shi wannan wai shi ina wana da shi ne kullum na mutum zai ta shi da majina a ashe to wannan kuma ke cewa da Allah menene hukuncin wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba wanda ya sallah ba tare da alwala ba idan bisa mantuwa ta faru da shi bisa tansa yana da alwala sai bayan ya idan zai tana cewa ai a lokaci ka za shi gaban ɗaki da ya tsarki bai kuma ɗaura wata alwala ba ko kuma ya yi hutu ya tuna daga baya to kawai ibadar da ita sallah ita zai alwala ya sake dan ba a karɓar sallah babu tsarki to shine abin da zai yi amma inda ganganci ne to wannan kuma ya zama izgile ga musulunci kamar da mai ahalar ya ce wa man salla bi ghairi wudu yace me eh ce aha kace yace me nasiya mhm. ganganci aha shine nasiya a yace wanda yake ganganci eh eh wanda yake da ganganci ce fa huwa kafir ya kafirta an gane ku to kaga saboda me ya ce ba zai abin da Allah ya ce Allah ce za ku ila salati faqsudu wujuhakum kaza kaza kaza kaza shi ce ba za a yi hakan ba to wannan sai zama kafirci wannan ba yake cewa dan Allah tambayarsa Abu Huraira ya koyi aure domin ya ji wata malama ta ce Abu Huraira bai yi aure ba to gaskiya an kuskure ta ba da amsar daidai ba Abu Huraira ya yi aure har ya haihu har ma yana da siriki sa'id ibn musayyib cikin tabi'ai ya aure yarsa hmm. wanda kuma yake cewa tambayar sa na a a tusa da yanzu kai wannan tambayar sai mu amsa taka shi kuma tasa mun yi tasa tun da abin da karanta abin da yake kai wata malama ta ba da fatawar abu huraira bin ya aure ba sai na ce a ta ba da kuskure abu huraira ya yi aure har ma an aure yarsa kaga bai aure baya zai haihu amma ka ce kai kuma tambayar ka ko tana so ta ce abu huraira bai ya aure ba sanda manzo yana raye to sai an amsa ta ka tambayar sai da Allah idan mutum ya tashi da janaba kuma bai yi wanka ba da wuri har rana ta kawo tsakiya wato wajen sha biyu da rabi to ya wankan yake yadda yake din nan haka yake shi zai yi yadda ake yin sa an yi bayanin ma da ake to sai yi kuma ya tubar wa Allah saboda bai daidai ba haka in yana nufin kuma a'a sai da ya riga ya sallasa ta asuba ya idar irin komawa baccin da ake sai ya janaba ko kuma ya bukata bukatar sha'awa da iyalin bayan ya koma gida daga sallar asuba amma ba shi yawan kan ba sai da rana ta kai tsakiya ko a zahar ta kusa ko ma ta yi sannan yawan kan iya eh, da lafiya da yawan kansa irin haka tana faruwa da sabai ba ga abu hurara ana gaya mana shi da annabi ya ga manzo a cikin garin madina islale ce ya kai abu hurara ya na ga ko ban ganka ba ce ai lokacin da ka gani ban da tsarki ne na ji kyamar ci gaba da zama da kai a haka na sulale na je ne wanka na dawo kaga kenan ana samun haka tana faru ko don wani ta faru wani dalili ya sa kai hakan amma dai yin hakan wani lokaci zai sa ka shagala wata ran ka tsinci kanka ma ana sallah ka ji an kiran sallah zarar a gaggauce kai Allah ka tafi ka manta da magana ba kai wanka to irin wannan yin kan kari shi fi musamman ma da yanayi na rayuwar da muke ci ana da yan masu motoci masu ƴan fal sun cika gari wani zo ya fita kanka ba tsarki inda ba dan ba dan musulunci ma zo mana da wanka ba kaga sai ka tafi kai ba wanka ba na yakin ta da bari a ce mala'iku za su yi ma wanka ko wannan kuma yake cewa tambayarsa shin kafin Allah ya la'anci iblis waye da gaske iblis din shine shugaban mala'iku kuma wai makullin aljanna da na wuta ma a gurinsa yake makullin aljanna da wuta ba a gurin iblis yake ba kuma babu wanda dalili da ya zo da cewar shine shugabansu ina dai cikin ayarinsu a zaman da suke inda Allah ya zauna da shi tare da su wa is kunna lil mala'ikati tasjudu li adama sajadu illa iblisa ina cikin su amma yaki kuma Allah ya mana cewar kana min jinni fa fasaka an amri shi ta bangaren abin da aka halicce shi da su da shi wuta ce bangaren aljanna yake su kuma bangaren haske ne mala'iku ne amma Allah ya bautar da su da zama guri guda kuma ya fuskantar da umarninsa gare su baki ɗaya amma kamar da aka sani cikin wato ali mala'iku da ma jagora shine mala'ika jibril alaihi salam to Allah ya samu shi na'am eh

jabir wato abdullah gaba da gaba kuma zo ce ba wanda ya samu wannan cikin bayan allah sai shi cewar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi isra'i da mi'raji haka kai ga inda mala'ika jibril ce ni ma iya nan aka yi min umarni dan tsaya shi kuma ya karasa aka bashi sallah shi shin anan shi ma ba gaba da gaba bane to yadda manzo shi da kansa yace ba wanda aka yi haka gaba da gaba sai wancan kaga shi da bakinsa ya faɗa kinan kirin ce maka na san ba irin gaba da gabar da ta faru da abdullahi mahaifin jabir ba an fahimta yana iya kasancewa zu misali na abin da zamu iya fahimta ai yanzu gaba da gaba nake fuskantar nake muku bayanan nan ko amma waye mafi gaba da gaba a cikin ku da ni a yanzu a nan yan gaba kuma na can ma zai ce gaba da gaba ya gani ne masa bayani ko amma gaba da gaban baya kamar wanda yake tam to duk ana iya samun irin wannan ko da gaba da gaban ce ta manzon to wannan ta shi wato Abdullahi bin eh, baban Jabir annabi na faɗa cewa ba sama da ita saboda amarta ba shi a daren shi a masa kimar da zai kai gare ta in ba dan ta mudo shahada ba da bai kai mata ba shine darasin da malai yake gaba na cikin Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu